This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murar Amurka ke magana kan mitoci 22, 25 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya ji tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a Nomad Dalot da Niyya FM. A koyaushe kuma a hausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum yanzu ma Salo Garba ne tare da Sahabo da sauran abokan aiki muka sake dawowa. Muna dauke da rahotanni da kuma shirin kallabi na Maryam Dauda, amma yanzu ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Amurka ta ce akwai bukata cikin gaggawa a ceto dubban bakin haure da suka makale cikin ruwa a kudu maso gabashin Asiya. mukaddashiyar sakataren harkokin wajen amurka ann richard ta ga manema labarai a birnin bangkok juma'an nan cewa tilas ne fa mu ci rayuka madam richard tana kasar thailand ne domin ta halarci taro na kasashe da suke kudu maso gabashin asiya na wuni daya da za a yi yau juma'a a zama wani bangare na mataki na tunkarar matsalar bakin haure da suka makale a kogunan da ake kira andaman da kuma bengal daraktan kungiyar kula da bakin haure na ƙasa da ƙasa william Lacy ya ce matakin gaggawa da ake bukata shine na ceto mutanen da aka yi kiyasin su ya kai dubu uku da ɗari tara zuwa kan doron ƙasa a syria gamayyar mayaka daga kungiyoyin 'yan tawayen ƙasar ƙarƙashin reshen ƙungiyar alƙaida sun kwace birni na ƙarshe da ke hannun sojojin gwamnatin ƙasar a lardin idlib da ke arewa masu yammacin ƙasar dab da kan iyakarta da turkiyya kungiyar da ke ikirarin rajin kare haƙƙin bil'adama ta Siriya mai cibiya a Ingila ta ce sojojin Siriya sun janye daga birnin da ake kira Ariha jiya Alhamis bayan da aka gwabza ƙazamin yaƙi da mayakan alfate to sai dai babu tabbas kan yawan waɗanda suka halaka sakamakon wannan gumurzu alfate alfate dai ƙungiyar alfata dai gamayyar kungiyoyi ne karkashin kungiyar eh, alkaida da ake kira al-nusra shugaban kungiyar abu muhammad al-gulani ya faɗawa tashar talabijin ta aljira cikin makon nan cewa burinta shine kawar da shugaba bashar al-assad amma ba ta kai hari kan kasashen yammacin duniya ba ya ce ba da jimawa ba gwamnatin shugaba al-assad za ta faɗi a iraki jami'an tsaron kasar sun ce bama-bamai sun tashi a wasu manyan otel-otel biyu a bagadaza akalla mutane goma kuma sun halaka fashewa ta farko ta auku ne a wurin adana motoci na otel ɗin da ake kira babylon a daren jiya alhamis ta halaka mutane shida ta jikkata wasu goma sha hudu jim kaɗan bayan haka ne wani bam da aka ɓoye cikin mota ya tashi a harabar tsohon otel da ake kira sheraton ya kashe mutane hudu ya jikkata wasu goma sha uku babu dai wanda ya dauki alhakin kai waɗannan hare-hare amma iraki tana ganin hare-hare kusan duk wayewar gari da kungiyar isis take daukar alhakin kaiwa kungiyar da ta kama yankin ƙasa mai yawa a bara to kada dai a shafa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka daga birnin washington dc shugaban amurka barack obama ya kai ziyarar ba zata zuwa wata majami'a da ke birnin miami a jihar florida jiya alhamis a daidai lokacin da amurka take shirin maido da hulɗar diplomasiya da ƙasar cuba majami'ar dai da ake kira the shrine of our lady of charity tana da farin jini ga 'yan ƙasar cuba da ke zaman gudun hijira a yankin fadar white house ta ce shugaban ya kai ziyarar ba zaton ne domin ya karama sadaukar da, da kai da amurkawa 'yan asalin ƙasar cuba suka yi wajen neman yanci da kuma irin gudunmawar da suke baiwa kasar amurka galibin 'yan kasar cuba da ke miami masu fada aji suna adawa da burin shugaba obama na ɗage da ɗaɗɗen takunkumin karya tattalin arziki da amurka ta azawa gwamnatin castro amma sanatoci hudu 'yan jam'iyyar democrat waɗanda suka kai ziyara havana cikin makon nan sun ce ana samun ƙarin wakilai a majalisar waɗanda suke goyon bayan ɗage takunkumin da dokar hana amurkawa kai ziyara ƙasar kuma a bunƙasa cinikayya tsakanin ƙasashen biyu shugaba obama ya shiga tarihi lokacin da ya ba da sanarwar cikin watan disamban bara cewa gwamnatinsa tana son ta sake kulla hulɗar diplomasiya da cuba a karo na farko tun a shekarar 1961 a burundi majami'u na ɗariƙar katolika sun ce sun janye goyon bayan da suka bayar dangane da gudanar da zaben ƙasar bayan da aka shafe makonni ana tarzomar siyasa bishop bishop na ɗariƙar katolikar ƙasar sun fidda sanarwa jiya alhamis inda suka buƙaci dukkan malaman addini na ɗariƙar waɗanda suke rike da mukamai a hukumomin zaben ƙasar su yi murabus ranar laraba gwamnatin kasar ta nemi 'yan kasar su ba da gudumawar kuɗi da ake bukata domin gudanar da zaben saboda masu ba da tallafi da kasashen waje sun yi barazanar rike kuɗaɗe da suka yi alkawarin za su bayar muddin shugaban kasar pierre nkurunziza ya ci gaba da shirin sa na neman wa'adi na uku wadda ya janyo tankiya a halin da ake ci kuma ƙungiyar haɗa kan kasashen turai ta dakatar da tura tawagar masu sa ido zuwa zaben na burundi a cikin sanarwa da ƙungiyar ta bayar ta ce an dishe shirye-shiryen zaben ta wajen dabaibai kafofin yada labarai masu zaman kansu amfani da karfin kan masu zanga-zanga da kuma kirkiro da yanayi na matsin lamba kan jam'iyyun yan hamayya da kungiyoyin farar hula da kuma rashin kwarin gwiwa kan hukumomin zaben kasar to labarun duniya kenan kuka saurara. jihar borno ta takaita dokar hana fita domin mutane su yi bikin sauya mulki da kuma godewa ubangiji allah da ya kawo mu wani yanayin ga haruna dauda rahoto kwamishinan yada labarai da al'adun cikin gida na jihar borno dr muhammad bulama ya bayyana ɗage ta ta zirga-zirga daga misalin karfe 6 zuwa karfe 10 na dare Saɓani yadda aka saba a baya daga karfe 6 zuwa karfe 7 marace kwamishinan ya ba da wannan sadarwar ne lokacin da yake bayyana manema labarai irin shirye-shiryen da suke shirin gudanarwa da bukukuwan zagayowar demokuraɗiyya a ƙasar kwamishinan ya ce gwamnatin na kuma shirin gudanar da liyafa na musamman ga 'yan siyasa don bukukuwan tunawa da wannan rana kuma buga kwallon kafa tsakanin kulob ɗin wato el kalami warriors da ke garin maiduguri da kuma kulob ɗin kwallon kwallon kafa da ke Bauchi wanda za a gudanar a garin Maiduguri. An dai dage takaita zirga-zirgar ne na kwanaki uku saboda ya baiwa jama'a damar gudanar da wannan bukukuwa. Mun ga ya cancanta wannan karon ya kamata mu yi wa'insu 'yan bukukuwa kaɗan mu nuna mu ga Allah wannan rikicin Boko Haram ɗin nan mutanen mu da yawa sun mutu an kashe mutane mu an yi an kokona garuruwa an kokona hanya neman abincin mutane yara gashi yau mutane sun kai kusan miliyan ɗaya suna gudan hijira a cikin maiduguri da kuma su sassa sassan kasan nan ma muna da mun tabbatar da muna da imani akan cewa gwamnatin janar buhari za ta yi mana wannan saboda haka mun ga ya cancanta mu nuna farin cikin mu akan cewa janar buhari zai hawo karagan mulki saboda haka mun ga ya cancanta mu yi wayansu abubuwa da yamma kuma Allah da akwai liyafa da za a gaman house da akwai baki da aka gayyace su za su zo abin nan liyafa da su yanzu an dan kara lokaci zuwa karfe goma na dare yanzu kamar yadda muka sani da safe ake farawa karfe shida har zuwa karfe bakwai ba to yanzu daga karfe shida zai kai har karfe goma na dare kullum daga alhamis 28 ga watan mm, ah, mayu har zuwa talatin asabar talatin ga wata duk akwai zirga-zirga har karfe goma na dare. Na je ji ta jama'a musamman ma mazauna birnin Maiduguri game da yadda suka ji wannan sanarwa ga dai abin da suke cewa. To alhamdulillah ƙarin zamu ce ta yi kyau amma kuma sai gwamnati ta lura a kan cewa idan ana wa'ina abun yaran za su iya su dau advantage suna shiga cikin gari so a aje security a bayan gari. Ta sa ido sosai a zuba jami'an tsaro. To alhamdulillah mun gode ga Ubangiji Malaci da har ya kawo muna ganin wannan lokutan amma mu abin da muke bukata ba wai kalin. irin wannan lokutan ba ne kar su yadda fa bango ya sage gadon gare ya samu gurin shiga ba wai kwana uku kawai muke bukata ba tunda mu duka yan kasa ne kuma wannan zaman kunci da muka yi na dadin karabar mace Allah ya kare mu mu dama muna neman a kara mana wannan lokacin da jimawa kuma ana zafi yanzu sai ka shiga gari ka ji tosayen yara da manya ka je asibiti ka duba ka gani wani anguwa ma ba ya fitowa a kwanta a kofa sai dare yayi mutum ba lafiya za kai shi asibiti ka tosaya masa wani a hanya ma zai mutu so ai mana ba dina ba wasu al'umma birnin maiduguri kenan ke bayyana ra'ayinsu game da ƙarin lokaci da haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya jama'a kada dai a manta shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan muryar amurka a washington dc kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. Gwalebe bachi, gwani baba 'yan yara. Allah ba mu damshin ka, azabar ma dole ne mamma. Ba a jaje rege Musa, a azaba shari'a ɗaukai, sai je gaba ya kai kullum. Abin ka yara nufa, Muhammadu abin ka yara nufa. To, a gaida mazan jiya. Shin wani irin kalubale ne matasa suka fuskanta yayin gwamnatin da ke shuɗewa? Menene kuma suke son sabar gwamnati ta yi cikin gaggawa domin biya masu bukata? Ga Umar Faruk Musa. gwamnatin jonathan ta yi irin haɓasan da ake fatar a ga ta yi ko kuwa a su gyare-gyare da suka fi ayyukan da ta yi Um, assalamu alaikum jama'a. Ni dai a nawa ganin ba abin da zan ce illa alhamdulillahi. Eh, duniya ga baki ɗaya da Najeriya ba wanda ya zaman jiran wannan rana kamar dukanmu. Kowa ya kosa kowa akan sarrai jonathan ɗinnan ya tafi fine watakila ya yi aiki don da yake mu yan kaduna idan za mu wuce muna ganin titin railway da ya yi da kuma manyan manyan tituna da muka ga ya yi amma shi kenan amma a cewan wai ya taimaki matasa ni ba ga abin da ya ma matasa ba ko ɗaya ko wannan shofi. project din nan naga kuɗi kawai ake bayarwa ban ga makarantun da aka gyara ba na gwamnati amma ya ce ya gina university university 37 a cikin Najeriya ba ki ganin wannan wani hubasa ne na tabbatar da ya ba da ilimi ingantacce a cikin kasa ni dai har zuciya na ma ya buga eh, ya ce ya gina jami'o'i guda 37 a ƙasar da ni ban gansu ba Aliyu ina ganin kamar ah, matsalar cin hanci da rashawa kamar ita ce babba da 'yan najeriya ko ba matasa ba suka sa ido su ga yaya jar muhammadu buhari zai da wannan matsalar a ya buhari zai tunkari Tsaloli, al misali na matasan nan da suka hada da batun cin hanci nan da kake na ɗaya ke na ɗaya kuma su matasan me suke sa ran shi Buhari ya yi da zai dace da wannan zamanin da ya zo ya sake samun kansa a ciki a karo na biyu a matsayin shugaban ƙasa. ibrahim wala zamanin da buhari ya karbi mulki a shekara ta 1984 yana soja matsalolin da ake fuskanta yanzu kusan su ne a yanzu dai sun fi yawa ne amma matsalar cin hanci kamar rashin lalaci na mutane rashin bin ka'ida rashin yin abubuwa daidai rashin dai da'a akwai ta kuma ko yanzu kusan suna nan me kuke so matasan najeriya ku ga muhammadu buhari ya yi domin magance matsalar cin hanci kamar shawa idan akwai ta me kuke gani ya kamata ya domin ya inganta rayuwar matasa musamman 'yan kasa na fannoni daban-daban ah, alhamdulahi ah, a matsayina na matashi wadda ke sanin halin da ake ciki ba ma sanin halin da ake ciki kadai ba ɗaya daga cikin matsaloli da na san cewa ke ci mana tuwo a kwariya shine rashin kyautatawa wa matasa me nake nufi anan matasa mun tashi an buƙaci mu sun ce ku tafi makaranta mun je makaranta mun gama makaranta mu sun yi biki sun yi addu'a sun sa mana albarka shikenan babu maganan aiki na tsakani da Allah nan mun tarar cewa in shimfiɗa muka samu na karatu na dan mu ba da gudumawa gina ƙasa sai gashi nan kana gama karatu shikenan eh, nan ne ma zaka fara kirga matsalolin ka kai to anan mun ɗauka cewa a kullum in aka waye gari an samu sabon shugaban ƙasa muna sa ran cewa a'a daga abin da yake na ma'aikatu daga abin da yake na haƙƙi na jama'a wadda za a ce in ma ruwan sha ne za a ce an samar wa al'umma ko kuma makarantu ko asibiti duk wa'annan kullum in muka waye gari sai dai kaga cewa tsohon ma'aikatan nan ita za a zo a ɗauki miliyoyi a sake turawa ciki maganan makarantu da kai na ce a jami'o'i da kace an gina an dai renovation menene ake cewa an dai ƙara gyara wasu tsofin makarantu tsiyawa kwaskwarima abinda Buhari a wancan lokaci kamata ma ita ce ya kamata yanzu anan e eh, yaki da rashin tarbiya rashin tarbiya tana nan a ko ina su ma'aikatan gwamnati babu mu ma kanmu wai da ba mu da aiki mu ma ba mu da tarbiya direbobi ne yan kasuwa ne duk inda ka je babu wannan babu abin da muke fata a matsayin mu na matasa illa a saman mana da abin yi ba ta yaudara ba ta siyasa ba inda ana amfani da kuɗin man fetur domin inganta ilimi da yin waɗansu abubuwa da zai ba da damar a ba mutane aikin yi dama muhammadu buhari ya ce samar da aiki ga matasa na kan gaba a cikin abubuwan da zai kokari ya gabatar a cikin najeriya hmm. kana ganin wannan lalurorin ba su yi wa muhammadu buhari yawa ba idan ana magana ta tsakani da allah cewa ana so a tabbatar da an ci nasara kan maganan canji da ake babu sani ba sabo me nake nufi anan daga lokacin da shi buhari ya fara yunkurin eh, kawo ministoci gwamnoni suka yi hubasa suka taho ya ce da su dakata ba haka tsarin aiki ya ce ba kaga daga nan 'yan najeriya an masa tafi an yi maraba da wannan ba don komai ba ne saboda mun fahimci illar da 'yan siyasa ke katsa landan wa harkar shugaban kasa kuma inda kake ganin shugaban kasa na bada haɗin kai wa gwamnoni to ka san da shi da su dama da shi da su suke haɗuwa su yi badakalar to an fara ganewa ashe da an ɗauka tamkar hakan kamar ma wani tsari ne na doka ya ba da wannan damar to kaga an fara samun kofa wadda eh in aka tafi a haka din zai taimaka sosai sosai kai ko da a zo ana magana ita efcc kanta da ire iren su. kamata a da hankali a samu mutanen da an san cewa tabbas ba su da illa wadda e aƙidar su aƙida ce wadda da ka gani kai kanka na kasa ba wai sai an ce ma kaza ba abin da yasa kaga mun fito mun zabi Buhari ba don komai ba kamar yadda ah, mai gidanmu ya faɗi cewa lalle shi wannan yana da experience experience ɗinsa fa kaka manta maganar PTF refineries ɗin nan Buhari ya gina wasu refineries ya yi ministan mai ya yi gwamna ya yi shugaban kasa to wace karya ce kuma za a zo a gwada masa to wai ni kullum idan ana magana sai ku dinga magana mai mai mai mai ne kadai a kasar nan ai muna da su gold da su diamonds da me a kasa ko ba gaskiya ba ga albarkacin kasa <laughs> muna da kuma gyada da su eh, auduga da sauransu yanzu duk textiles industry sun mu a kashe bayan haka dan nawa federal board of internal revenue ke bayarwa a shekara hmm. na harajin da yan kasa ke biya nawa ne ai shi ma kanshi ya isa ya wani abu jibi ethiopia ai jirgin sama kadai suke suke da shi kuma suke komi a kasan su ko kwanan nan idan ka je airport din su zaka ga jiragen su birdik airport din su sun gyara sun sa mai kwalta da sauran su so ni kullu idan ana maganar mai mai mai din nan ni na magaji da maganar mai mi maganar other things da muke da shi da Allah ya bamu da kudin ke wajen dole ne sai mai kullun ai ta maganar mai budget mai komi mai to sauran kudin su customs da su ake baya custom duty da sauran su kudin man ma da za a yi aiki da shi yadda ya kamata din zai biya bukatu da yawa amma na yadda To madalla, a jumar nan ake biki mai tarihi na mika mulki a Najeriya. Masu sauraron VOA Hausa, ku kasance tare da www.dandalinvoa.com tun daga karfe goma na safen yau a agogon Najeriya domin jin rahotanni da bayanai kai tsaye daga Abuja daga bakin abokan aiki da wakilanmu na yadda abubuwa suke gudana. Ku kamo mu a wayoyinku na hannu. ko kwamfutar ɗinku na hannu a www.dandalinvoa.com. To yanzu lokaci ne da Maryam Dauda za ta gabatar da shirin kallabi. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. Har yanzu dai muna tare da Hajiya Aisha ta Jibrin Doku, tsohuwar minista ilimi ta jihar Gombe. Ga dai tambayar da na fara yi mata. To Hajiya, wane shiri ko wane irin shirye-shirye kike da su akan mata a wannan yankin? Ina da shiri na mata saboda aikin san a bincike da hasashe ma an ce talauci ma fuskar mace ne da shi. to ashe talauci yana tattare a jikin mu mata kuma mace ita ke da gida saboda haka idan ba a yaye mace talauci ba yana nuna kenan wato za mu tabbata cikin talauci to dole ne mu koya wa mata sana'o'in da za su yi koda daga cikin gida ne su ya zamanto cewa za su yi sana'a su samu taro sisin kobo domin su share wa kansu ta kai kuma ita uwa duk abin da ta samu kin san ɗanta take tunani ko yarta to idan kika yaye wa uwan nan mace talauci to kin yaye ma 'ya'yanta kenan kin gani to shi yasa dole ne matanmu mu zauna mu san yadda za mu yi da su kuma ga shi yanzu kin ga da abin da muka samu din nan masifan nan ta boko haram kin ga an karkashe mazaje ewa mata mm, suna nan ba su da masaji ba su da wanda zai kula da su in kin je kam kam na yan gudun hijira na sai kin yi kuka to kin ga dole ne wa'annan matan mu sama musu abin da za su ko da a italiya ne za a gurza a dama fulawa a gurza a kawo mata mudun fulawa ɗaya ta gurza ta samu naira ɗari kuɗi ladan gurzawa ta ɗan sai abin da za ta ci ta dafa da ita ƴaƴanta a'a ɗinki za ta koya a'a mai za ta koyi a'a sabulu za ta dole mu ne wannan ya zame mana dole mu sama musu abin da za su yi domin me domin su share mu kan hawaye sannan mu ilmantar da ƴaƴan nan da aka bar mu. Bisa ga bayanin ki na kin ce kin fuskanci kalubale daban-daban a wannan yanki musamman ma dai ta harkar siyasa. To ta yaya kika jajirce har kika kawo inda kike yanzu? Alhamdulillah. Na farko dai mutum ya rike gaskiya. Babu yaudara a cikin al'amari domin in ka ce mutanen nan wai za ka yaudare su to akwai wa'inda suka fi ka ilimi, wa'inda suka fi ka shekaru, wa'inda suka fi ka wayo. sannan 'ya'yan kuma su kake tsammanin su baka mutuncin da ya dace su da za tafi da su dole ka fitar da gaskiyarka domin ne domin su ma kada su kauce daga wannan hanya to a akan wa'ina abu biyu ni a kai na dogara sannan kuma in akwai wata illa da suke ganin su suke ganin za su iya tambaya na a kai ni kuma in fahimtar da su kuma in nuna musu cewa dole ne mu haɗa ƙarfi da ƙarfi domin mai mu ciyar da yankin mu gaba idan muka dinga zaben waɗanda ba su dace ba to ba za mu ci gaba ba don me mm. domin yanzu demokradiya ake ciki kuma ta demokradiya ne za a kawo ci gaba to in ba mu fidda mutane na kwarai ba domin su ba mu wakilci na gaba to ba za mu ci gaba ba to ni ta haka na bi ina fahimtar da mutane na sannan kuma suka fahimce ni kuma tarihin ayyukan duk inda na yi aiki sun san cewa na ba da guduma ta daidai gwargwadon hali yadda Allah ya huwace min na ba da guduma sun san ina da kishin kasar ina da kishin eh, eh, eh, gundumarmu ba abin da nake nema illa in ga an ci gaba a wannan wuri to bisa wannan kuma da ganin gaskiya din shi yasa mutane na suka daye suka jajirce suka fito suka zaɓi Hajiya na ji daɗi ɗazikin ambaci cewa wasu na ganin cewa mace ba za ta iya yin wasu abubuwa ba amma sai gashi shi kekin ba da mamaki. Wane irin kira za ki yi wa mata a kan su tsaya tsayin daka a kan abin da suke so musamman ma masu sha'awar siyasa? To alhamdulillah na zamanto a gare su kamar zakaran gwajin dafi. Ya hmm. kamata su sani cewa komi kai hoppasa kuma kana da gaskiya a kai. Allah zai taimake ka kuma komin yaya akwai wahalhalu sosai amma in ka jajirce din kuma ka dogara ga Allah Allah din zai taimake ka kuma mutane za su gane ta sannu gaskiya za ta fito hmm. kuma za a cika ina kira a gare mu mu mata mu zo mu haɗa kai mu ba mu juna goyon baya sannan mu tafi tare da mu mai da mu gudu tare mu tsira tare kada a karaya ina so ni dina in kasance abin sha'awa musamman ga mata masu tasowa a kan su zo a shiga ɗin a dama da su a yi gwagwarmayan da su to da haka za mu gyara amma in kowa ya naɗa hannunsa ya zauna ya ce a'a ana jin tsoro ko kuma a'a bai kamata ba a'a ko kuma ba ni da kuɗi ko kuma wani a'a ba zai yiwu ba dole ne sai an fito kuma sai an jajirce sai kuma an yi hakuri Masu saurare a nan kuma muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin babbar baƙuwar ta mu hajiya Aisha ta Jibrin Dukku da Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. To a gaida mara yanzu kuma sai shirin jaridun Hausa. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara da babban labarin da jaridar rariya ta buga a shafinta na farko. inda labarin ke cewa rashin kuɗi a baitulmali najeriya ta shiga yi. yayin da a shafi na hudu na jaridar ta buga labarin da ke cewa shugaban pdp adam ma'azu ya yi murabus a dai shafi na hudun jaridar ta rariya ta kuma buga labari mai taken da faduwar mijina zaɓe sai na warke in ji patience jonathan yayin da a shafi na 16 na jaridar ta buga labarin da ke cewa yaushe aisha tsamiya za ta yi aure a shafi na 21 jaridar ta rariya ta buga labari mai taken an gano otel ɗin da ake sayar da naman mutane kamar kowane mako jaridar ta rariya ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken darasi ga 'yan najeriya Ita kuwa jaridar Aminiya ta buga babban labarinta a shafinta na farko mai taken tattaki don Buhari ya zama tattaka. a shafi na uku na jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa duk wanda ya muzanta manzan allah kafiri ne in ji shek dashir bauchi yayin da a shafi na shida jaridar ta buga labari mai taken na ci moriyar faduwar mijina in ji patience jonathan a shafi na 26 na jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa ni da buhari tausaya mana za a yi ba murna ba in ji nasiru yan rufa'i jaridar ta aminiya ta buga ra'ayinta a shafinta na baya mai taken ceto tafkin chadi Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar Leadership Hausa inda ta buga babban labarin ta mai taken tattaunawar musamman PDP da jami'an tsaro suka murɗe zaɓe a Gombe, in ji Inuwa haya yayin da a shafi na hudu jaridar ta buga labari mai taken zunuban janatan 200 ga 'yan najeriya A shafi na sha hudu na jaridar ta buga labari mai taken mallakar rijiyoyin mai waɗanne attajirai ne ke cin karensu ba babbaka. A kuma shafi na sha biyar na jaridar ta leadership Hausa ta buga labari mai taken Maulidin Inyas musulmin duniya miliyan hudu suka halarci Bauchi. A wannan makon jaridar ta leadership Hausa ta buga ra'ayinta kamar kullum a shafi na uku mai taken banda ci da zuci. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. To kafin mu rufe ga takatattun labaru. Kama da Amurka ta ce akwai bukata cikin gaggawa a ceto dubban bakin haure da suka makale cikin ruwa kudu maso gabashin Asiya. Mukaddashiyar sakataren harkokin wajen Amurka Ann Richard ta ga manema labarai a Bangkok juma'an nan cewa tilas fa mu ceci rayuka. a Siriya gamayyar mayaka daga kungiyoyin 'yan tawayen kasar daban-daban karkashin jagorancin rashin kungiyar alƙaida kasar sun kwaci birni na ƙarshe da ke hannun sojojin gwamnati a ƙasar a lardin Idlib da ke arewa maso yammacin ƙasar dab da kan iyakarta da Turkiya. Kungiyar da ke kirarin rajin kare hakkin bil'adama ta Siriya mai cibiya Ingila ta ce sojojin Siriya sun janye daga birnin da ake kira Ariha jiya Alhamis ba da gwabza kazamin yaƙi da mayakan alfata sai dai babu tabbas kan yawan waɗanda suka halaka sakamakon wannan gumurzu. a iraki jami'an tsaron ƙasar sun ce bama-bamai sun tashi a wasu manyan otel biyu a bagadaza ƙalla mutane goma sun halaka fashewa ta farko ta auku ne a wurin adana motoci na otel ɗin da ake kira babylon a daren jiya alhamis ta halaka mutane shida ta jikkata wasu goma sha hudu To a gaishe ga jama'a nan kuma ka karshen mu namu na wannan hantsin sai da la'asar idan Ubangiji da ya kai mu kuma ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin da waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sahabo Imam Aliyu da Sidi wanda ya shirya mana sauti da Jim Haman injiniya namu ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.